والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقييم المتقيم عن موقف السعادات المالكية من القرآن الكريم شكلها 90 80 درجة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثالثا نوكو علي بن إبراهيم القنبي علي بن إبراهيم القنبي daga cikin manya-manyan malaman shi'a mata alƙarnin rabe alhijiri wato ya rasu ƙarni na hudu na hijira sahibu tafsirin kumbi yana da wani tafsiri ana kira shi tafsirin kumbi na'am wa yu'addu min shi'a ana lissafa shi daga cikin mafi daɗewa na tafsirin shi'a an gani wannan tafsiri yana daga cikin tafsirin da ya fi daɗewa daga cikin tafsirin shi'a tafsirin ummi ala fi tafsirihi inda tafsirihi bi qawlihi ta'ala eh ya fada a cikin tafsirin sa inda yake fassara maganar Allah inda Allah ta'ala ke cewa bayan wa in kuntum Allah tafsiru fil yatama idan kuna jin tsoro ba za ku yi adalci ga marayu ba fankihu ma dama lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ku auri abin da ya muku daɗi daga cikin mata ku auri biyu ko uku ko hudu na'am ah, wa in khiftum fa in khiftum alla ta'dilu idan kun ji tsoro ba za ku yi adalci ba wahida to ku auri mace daya aw ma malakat aymanukum ko abin da hannun daman ku ya mallaka dalika adna alla ta'ulu wannan shi ya fi kusa domin kada ku yi zalunci wannan shi ya fi kusa domin kada ku yi zalunci na. fa muzikun min alqur'ani ma malakat aymanuka. wato sai ya shafe daga cikin qur'ani wannan bawon Allah sai ya shafe daga cikin qur'ani ya shafe min ma malakat aymanukum hmm. yace wannan min ma malakat aymanukum bai cikin qur'ani an ƙara ne mun gane wannan aiki wannan bawan Allah Aliyu bin Ibrahim al-Kummi wanda yake da wannan tafsiri tafsirin kummi yace wannan wannan wannan abin da aka faɗa din nan bin ma malakal aymanukum an ƙara shi ne a cikin Qur'ani baya cikin al-Qur'ani na'am an gani? to kaga nan wajen ya ce an ƙara wannan aya ne na'am na'am rabi'an na hudu ni lahi jazairi akwai ni'matul lahi al mata sana al shi ma ya rasu tofiya ya rasu hijiran annabi biyu. na hari kibarar ulama shi'a ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shi'a a cikin ƙarni na sha ɗaya eh ala hadahullah ya faɗa Allah ya shirya da shi inna al-akhbar ad ala an-naqs wa at-taghyir yace lallai hadisai da suke nuni akan tauye wasu ayoyi da canza wasu ayoyi da musanya wasu ayoyi a cire wani abu a sa wani abu suna da yawa sosai hmm. Ya ce lallai hadisan da suke nuni akan cewa an rage wani abu a qur'ani ko an canza wani abu a qur'ani suna da yawa sosai A ta ƙala al-majlisi har babban malamin mu al-majlisi yace innaha mutawatir yana babban malamin hmm. shi a bai kenan yawa shi ne matsalai aljazairi yana nufin babban malamin shi'a shi ne shekuna da yake nufi wato babban malamin ya ce inna ha mutawatira lallai hadisan da ke nuna alkur'ani an ƙara wani abu a ciki an rage wani abu a ciki an juyar da wani abu daga fuskarsa hadisai ne mutawatirai ma'anan an gane ko in ka ji an ce hadisi mutawatiri hadisi ne wanda zai yiwuwa a ƙaryata shi idan ka karyata shi sunan ka batacce yanzu a cikin mazhabi na shi'a duk wanda ya ce alkur'ani ya cika to wannan mutumin ya karyata hadisi mutawatir a wajen shi'a wanda ya karyata hadisi mutawatir a wajen shi'a wato ya zama to batacce kai zai ma iya yin ridda na'am faqad tafassaynaha fi kitabina al-musamma anwar haqiqa mun bibiye shi hmm. mun bibiye shi a littafin wanda ake kira al'anwar al-nukumaniya Mujallabi na biyu shafi na 357 an gane wannan ko kaga ni imatullahi al-jazairi bai kasa a gwiwa ba ya faɗi lalle wannan shine aqidan shi a ja'fariya al'imamiya, imamiyya a ithnai na'am sannan na biyar shekhu yusuf al-bahrani babban malamin su yusuf al-bahrani wufiya eh, ya rasu hijira annabi na ɗari da tamanin da shida na hijiriya sai kitabin turar annajfiya ma'abucin littafin addurar annajfiya fil hadaiqin nadira قال هداه Shi ma ya يا Allah ya يشريه da shi la yakhfa anna al-qawl bil-ta'rif istifada bi riwayat baya buya cewa ra'ayin cewa an yi tahrifi an karkatar da ayoyin Qur'ani wato ruwayoyin sun zo mustafizai wato sun zo ta hanyoyi da yawa eh daga hanyoyin mu mu ɗan shi'a in ji wato ba wai hanyoyin ahlus sunna ba sun zo ta hanyoyi da yawa hatta tajawazat hadd at-tawatir al-ma'nawi sai da ya wuce ya ƙetare haddi na at-tawatir al-ma'nawi hmm. kaga shi hadisin mutawatir ne a tawatir al wala ibra bi inkari man ankaraha ba a lura da inkarin wanda ya inkarin ta a samu wani malamin shi a ya ce wai ba gaskiya ba ne. ba a lura da shi domin idan ya karyata wannan hadisi to babu wani hadisin shi'a da zai inganta na ba gane wannan inda ya karyata wannan hadisi dukkan hadisan shi'a sun zama karya tunda wasu hadisan shi'a din ba mutawatirai bane kuma wa'annan ainihin rijal din da suka ruwaito wa'annan hadisai su ne dai rijal din da suke ruwaito sauran hadisan shi'a saboda haka ba a lura da inkarin wanda ya ta galiban masu ta suna inkari ne min ba da taƙiyya kuma suna inkari ne domin kada ahalus sunna su samu wani hujja akan yan shi'a an gane manya-manyan malaman shi'a da suka rayu wato a zamanin da wato shi'a ba ta da ƙarfi su saboda haka suka ga suna ƙoƙarin inkarin hadisin don taƙiyya saboda kada duniya sai ma shi'a ca amma su ma masu wannan magana a cikin zuciyarsu sun yi da hadisan an gane ku na'am sai na ce da kula nukulat min kibar ulama'i wa'annan nusus daga manya-manyan malaman shi'a mimma ja'alna na shukku fi ba'di tasrihi mimma ja'alna na shukku wanda yake samu muna shakka min ba'di tasrihati daga sashen abinda malaman shi ake bayyanarwa a wasu wurare za ka ga sun yi bayani mai kyau to amma ga wannan kuma ra'ayinsa na cewa qur'ani bai cika ba nan bi annal qur'ana kalamullah ghayr makhluq eh cewa qur'ani maganan Allah ne ba halitta bane to kaga wasu daga cikin malaman shi'a sukan faɗi wannan cewa ƙur'ani wato maganan Allah ne ba halitta ba ne ya za mu yi mu amince mu wannan magana ya za mu amince musu man yaqul bi alhali suna girmama waɗanda ke da ra'ayin cewa qur'ani an karkatar da shi manyan malaman da ke cewa qur'ani an canza shi waɗannan malaman shi an suna girmama su an gano wannan aiki to malaman shi'a suna mutunta manyan magabatansu salafinsu da suke cewa ƙur'ani bai cika ba to ya ko za su ce ƙur'ani magana Allah ne ba halitta ba ne to kuma sai dai ƙur'anin da ke hannun mahaji ƙur'anin da ke hannun imamul mahaji ira shi suke magana don su ce tashin kiyama idan ya zo in tashin kiyama ya kusanto imamul mahadi zai zo da ƙul'ani na gaskiya in ya zo da ƙur'ani na gaskiya zai zo ya karanta shi a gaban mutane yanzu wannan ƙur'anin yaya 'yan shi'a suke mu'amala da wannan ƙur'anin 'yan shi'a suna mu'amala da wannan ƙur'ani mu'amala na lalura cewa a karanta shi min babin lalura har sai imamul mahadi ya bayyana idan imamul mahdi ya bayyana a lokacin da zai zo da qur'ani mai kyau an gane wannan ku eh wa ya'taziruna anhum bi annahum ishtahadu eh suna kawo uzuri kika ce wa dan shi'a yaya hukuncin malamin malamin da yake qur'ani bai cika ba sai ga dan shi'a na kokarin ya kawo uzuri suna kawo uzuri game da su cewa wa'annan malamai din irin su ni matullahi aljazairi irin su yusuf al-bahrani da mai tafsirin kulli da ire-irensu manya-manyan malaman shi a abin su sun ce aiwa wa'annan malamai din malaman kirki ne sun yi ishtihadi ne walau ma'ajarun wahid sun yi ishtihadi ne sun yi kuskure suna da lada daya wala lauma alaihi babu zargi a gare su wala ta takaru tasma'u ahadan minhum mai man mai bi tarikh al-qur'an ba ka kusan jin ɗaya daga cikin yan shi'a suna kafirta wanda yake da ra'ayin qur'ani an karkatar da shi ka tambi dan shi'a yaya hukuncin malamin da yake qur'ani an ƙara wani abu ko an rage yake ya yi haji an gani ba zai zo ya ce maka ai wannan kafirci ba ne amma kuma zai ce maka sahabban manzo Allah da suka sahabban manzo Allah da suka yaki da Aliyu kafirai ne ba zai ce sahabban su yi ishtihadi ba wane ne ya fi cancanta ma ce ya yi ishtihadi wanda suka yaki aliyun da wanda ya ce qur'ani bai cika ba qur'ani ba shine littafin da muke tutiya muke alfahari da shi ba mu da littafi kamar shi amma wani mutum ya ce wai an ma yi ishtihadi akwai masu ganin qur'ani ya cika akwai masu ganin bai cika ba ina ba san gane wannan to kaga ai qur'ani ne ma bai cancanta yi uzuri ga wanda yake bai cika ba to amma 'yan shi'a suna uzuri ga manyan malaman su salafin su da suke cewa qur'ani bai cika ba amma ba sa uzuri ga sahabban manzon Allah dangane da yakin da suka yi wanda malaman sunna su suka yi kyakkyawan uzuri ga sahabban manzon Allah suka ce a kame daga abin da ya faru tsakanin su saboda me yasa qur'ani ya riga ya musu yabo da aljanna hmm. to tunda dai Allah ta'ala shi ya halice su shi ya kowa sanin halin su kuma shi ya gaya mana cewa duk aljanna ne kuma ya gaya mana su amintattu ne ya gaya mana masu gaskiya ne ya gaya mana masu imani ne to wane ne za mu saurara ya rinka sukan sahabbai Allah fa shi da kansa ga maganar da ya faɗa kan sahabbai fashe duk wani mutumin banza da zai faɗi wata magana saɓanin abin da Allah ya faɗa saɓanin abin da manzan Allah ya faɗa za mu jefa masa da maganarsa an gari? kamar sai ga yan shi'a suna yin uzuri ga wanda ya ce ƙul'ani bai cika ba kaga wannan abin mamaki ne kwarai da gaske har suna ɗaukar shi wani babban wali na'am ma annal imani bi kauni alquran kamilun la naqsa fihi tare da imani da kasancewar qur'ani cikakke ne wanda babu rage a cikin sa wala ziyada babu ƙari wala tahrif babu karkatarwa yana daga cikin laluriyat na musulunci hmm. dole ne a musulunci ka yarda cewa qur'ani babu rage babu ƙari babu ainihin karkatarwa qur'ani ya cika daga farko har ƙarshe walakin law sa'altahum ma mawqifus sahaba alladhina za'amtum annahum iktasabu al-khilafa sai dai, za ka tambaye su menene matsayin sahabbai wanda kuka raya cewa sun yi fashi na kalibanci sai quluna irtaddu sai su maka ai sahabbai sun yi rida sun kafirta bayan imanin su na'am sun sanatan bai su tambaya na biyu ماذا لم تقولوا bi اجتهدوا ما me yasa ba ce sahabbai با yi ijtihadi ba اي da وجن eh a wajen wajen kwace da suka yi na shugabanci kun ce sahabbai sun kwace shugabanci قاكي kun ce wai sahabbai kwace shugabanci wajen aliyu wai aliyu ne ya zama wannan magana na ku ba gaskiya a cikinsa babu inda aka samu sababai sun kwace shugabanci an gani manzon Allah bai ayyana Aliyu a matsayin shugaba na farko ba balantana ce ga hadisin da manzon Allah ya fito fili ce wanda ya kamata ya zama shugaba bayan annabi shine Aliyu duk wanda yake ba shugabanci ya zama dan fashi ya zama kafiri babu inda annabi ya faɗi wannan to mu kaddara ma maganar gaskiya ne cewa sahabbai sun kwace shugabanci amma sun yarda da Allah sahabbai sun yarda da Allah sun yarda da manzon Allah sun yarda da shi sai dai sun yi kuskure ne wajen kwace shugabanci ba ɗauka haka to me ya kamata a musu za a musu uziri ya ce sun yi jihadi to yan shi'a ba su yi musu uzuri ba sun kafarta su amma suna nan suna yin uzuri ga wanda ya ce alkur'ani an canza shi a ga ya dillo ala annal khilafata ahabbu ilaykum min wannan ya nuna lallai shugabanci ya fi soyuwa a gare ku ku yan shi'a fiye da alkur'ani sai fa yaya za mu amince da su alhali su ke cewa kashi tara cikin goma na addini yana cikin tafiya? 90 over 100 na addini yana cikin tafiya ne ne? Ke na mafi yawan addinin shi a taqiya ne shi an gani ashe dan shi an ce ba ƙorani ya cika Za ka dauke shi ne min babu tafiya. in har ka yadda wai ma ɗan shi a wai ya gaya maka to jama'a kun jire malaman shi'a sun ce qur'ani ya cika to ya nuna kai jahili ne baka ma san shi'a ba an gano wannan ko wannan taqiyyar babu abin da yafi muhimmanci a wajen yan shi'a kaman shi in kana magana da dan shi'a ka sa wannan taqiyya a kwakwalwanka an gano wannan ko yawa dan shi'a ba a cikin littafin nahjul balaga wanda suna mutunta shi kamar yadda muke mutunta sahih bukhari aliyu bin abi talib a cikin gudubansa yana cewa baya ana qaumul ladina baya'u ababakar wa umar alama baya'uhu alai yace baya ana baya ana wanda suka yi mana mubaya'a su ne mutanen da suka yi mubaya'a ga abubakar da umar akan abin da suka yi musu a kan shi shi yace mutanen da suka yi mubaya'a ga abubakar da umar inji aliyu su suka yi mana mubaya'a kenan ya yarda cewa aliyu bin abi talib an muzan da umar an muzumi mubaya'a sannan a wani waje yace inna mashura lil muhajirin wal ansar fa idza ijtama'u ala shay'in fa idza ijtama'u ala ala qaumin ko ala rajulin wasan sammahu imaman kana zalika lillahi ridan yace shura yana hannun muhajirun wal ansar idan suka zauna ga wani mutum suka kira shi imam to wannan ya zama to yardan Allah to muhajirun da ansar sun ka zauna suka kira abubakar da umar imam ka kenan a cewa aliyu ya zama ya zama yardan Allah amma in ka kama dan shi a wannan zai ce aliyu ya faɗi wannan neman baɗi tafiya shi ne makamus na ƙarshe idan ka kai shi bango ka buga ka buga kana kawo nan zai ce eh wannan nasi da ka faɗa aliyu ya faɗa amma ya faɗa ne in babin takiya takiya shine makaminsu na farko in hujja ta ƙare musu an gane wannan ko ta saboda ka ɗan shi a kare ya baka wahala na wai kolon kuma suna cewa ladina liman la takiya gala babu addini ga wanda ba shi da taƙiyya wai na ayyana suna cewa inna lafi amrin man katamahu a azzabullah lalle mu muna cikin wani al'amari duk wanda ya boye shi Allah ta'ala zai ɗaukaka shi kaji rarahu azallahu Allah duk wanda ya bayyana da aqidar mu Allah zai wulakanta shi aqidar su wanda ya boye Allah zai ɗaukaka shi wanda ya bayyana Allah zai wulakanta shi to mutane irin wannan su ne za su baka wahala har ma ka gane cewa ga wani malamin shi'a ya ce wallahi mun yarda da alqur'ani wallahi mun yarda da alqur'ani ya cika zai iya faɗin magana ya ce wanda yake hannun mahadi ne an gani? kada wani malamin shi'a ya zai baka wahala ka ga yana cewa abinda mu suka faɗa cewa ƙur'ani bai cika ba ba gaskiya ba ne wannan ƙur'anin da ke hannunmu shi ne ƙur'anin da muka yarda da shi babu wani rage babu ƙari a cikinsa tun daga fatiha har zuwa nasi shi ne ƙur'anin ƙarya yake an gani a na'am kai fa nasu kube yaya za mu yi mu amince wa malaman shi'a kai fa na la zunnu bi anna qawluhum alqur'anu kalamullah mu'jiz ghayr makhluq yaya ba za mu yi zaton cewa lalle maganar su da suke cewa alqur'ani maganar Allah bane mu'jiza ne ba halitta bane kai fa la zunnu bi hum min at-taqiyya ya ba za mu yi zaton wannan yana cikin taqiyya ba shi ma wannan zamu dauka yana cikin taqiyya din sun yi haka ne don su nemi yardan ahlus sunna kai fa su kube yaya za mu amince da su salafuhum alladhina hum tabi'alahum tabu'un lahu tabu'un lahu alhali magabatan su wanda su ne wato abun bi a gare su yan shi suna bin magabatan su ne kamar yadda mu ma muke bin salaf su ma suna da salaf ba la yu'minuna bi an bi hadha alquran alladhi bayna aydina su salaf din su ba sa imani da wannan alqur'ani wanda ke gaba gare mu kafiruna jami'a sahaba wani zai zo kwanan ne ta tafiya suna kafirta dukkan sahabbai eh, illa qalilan minhum sai dai sahabbai yan kadan wanda ba su wuce tara ba na hmm, zuna adada sabi sahabban da sun fi dubu dari a wajen yan shiya sun yi rida sai dai sahabban da ba su wuce yatsan hannu ba na'am wa man ja'ala al-quraba dalilan qawmi dalila qawmi mu ila jiyafil kinabi hmm. duk wanda ya sanya hankaka ya zama jagoran wasu mutane to hankakan nan zai kora su zuwa ga mushen karnuka inda kai da hankaka ya zama jagoranka to zai tura ka zuwa ga mushen karnuka ka ji ta cin mushen kare بسم الله الرحمن الرحيم والذي والذي هذا wanda zai tsare musu wannan al'amari wanda zai tsare musu aminci a samu security shi ne shugaba ko da shugaban nan karkatacce ne shi an ko da shugaba karkatacce da yana shan giya yana yin zina to shugaban nan zai yi iya kokari ya tsare ma ainihin mutanen garin shi aminci a samu security a cikin gari shin ba za su yi addu'a a gare shi wasu talakawa cewa Allah ya gyara musu shi shugaba din wa yuqawwihi ala hizbi ma yahtajuhu nas kuma Allah ya karfafa shi akan tsare abinda mutane ke bukata ba za su yi masa addu'a ba akan haka na alama ya sa jihunna wa yi ƙauyi alahin zima ya sa jihunna kuma su karfafa shi ba za su roƙi Allah bai karfafa shi akan tsare abinda mutane ke bukata a cikin addininsu da duniyansu a cikin addinin muna bukatar security a cikin duniya muna bukatar security in babu security karatun addinin ma ba zai yiwu ba in babu security harkokin duniya ba zai yiwu ba maganar kasuwanci ba zai yiwu ba maganar sadar da zumunci ba zai yiwu ba duk wani taro in ana yin taro kaga taro mutane sun zo sun cika a wajen taro akwai aminci ne an gano wannan aiki zai yiwuwa ka ga dalibai ana zuwa karatu ana sauraron ilimi ana zuwa majalisin ilimi ana zuwa wuraren wa'azi ana zuwa makarantu ana karatu wanda sai ya zama to akwai aminci an gani yanzu wasu garuruwa a zamfara da wasu ƙauyuka a katsina da wasu ƙauyuka a sokoto na tabbatar da karatun islamiyya ba zai yi a wajen ba karatun boko ma ba zai yi ba zai zama to duk masu karatun boko an ba su hutu me yasa aka ba su hutu saboda babu security babu tsaro ashe tsaro yana da muhimmanci sosai wajen kariya ga addini da kariya ga duniya hangari duk mutumin da ke cewa Allah ya kawo tashin hankali bai san menene tashin hankali ba hangari wannan ko ke sa masu karin magana ke cewa alfitnatu nadima la'ana lahu man aikazaha fitina a kwance take Allah ya tsire ma wanda ya farkar da ita shi ba bature yana wata karin magana wai let the sleeping dog lie wato kare mai bacci ka bashi ya ci gaba da bacci ba kar ka tashe shi in ka tashe shi zai cije ka an fahimci wannan to da haka in akwai zaman lafiya a cikin al'umma za mu samu daman yin addinin mu lami lafiya za mu samu daman gudanar da harkokin duniya kasuwanci sadar da zumunci sauran al'amura na hada-hada zai gudana cikin kwanciyar hankali ashe wanda zai tsare mana wannan abu bai kamata mai masa addu'a ba cewa Allah ya shirye shi ya kamata na'am na'am ce wa ya yakun wa yakun bi radiyatihi rafiqan rafida wa yakunu bi radiyatihi wa yakunu rafiqan rahiman bi radiyatihi shin ba za mu roƙa masa Allah ba ya zamanto mai tausayi mai rahama ga talakawansa wa mahama ya kun min shay'in duk yadda dai al'amari ya kasance wa ah, inna wujud al'amiri amiri walau ana zaliman afdalu min fakadi ah. Lallai samun shugaba ko da azalimi ne ya fi a ce an rasa shi hmm. a ce ga shugaba amma shugaban nan azzalimi ne shi da kuma a ce babu shugaba gaba daya wanne ne yafi ne wani ce wai da babu gara ba daɗi. da a ce babu gaba daya gara a ce babu daɗi. an gani. da a ce babu shugaba gaba daya gara a ce akwai shugaba amma fasiki ne shi ya sa magabatanmu suka tafi akan wata magana ta hikima Shi ne inda suke cewa shekara 60 a sauraron da magana shekara 60 tare da shugaba a zalibi. ya fi alkairi fiye da dare ɗaya babu shugaba shekara 60 tare da shugaba a zalibi. ya fi dare guda babu shugaba hmm. a ce a samu dare guda ɗaya babu shugaba kwata-kwata gara mu yi shekara 60 ƙarƙashin shugaba a zalim kuma bai ci wannan aiki irin yadda mu 'yan najeriya muke ihu an zalunce mu ba a biya mana bukata a gane ko to abin na damu mu to abin da zai fi damu mu shine a ce mu yi kwana ɗaya babu shugaba a cikin wannan kwana ɗaya irin sannan da zai faru cikin al'umma yana da yawa an gane wannan ko in gana so ka gane wannan ka bari a tara motoci ga motoci ga mashina ga waye a ce babu mai kulawa kawai a tuka kawai a ce tukawa ba mai bada hannu ba mai sa ido kaga irin tabargazan da ra'ayi eh wani ma duk sunan shi ba zai gudu ka ba da mutum gashi na kana gani ba salafi shi haka aka yi ma fiye da ya wuce fiye babun doka kaga wani wani ya bi wanwai kawai an gani amma in ana bin doka zai ga abubuwa akwai kwanciyar hankali akwai lumana akwai natsuwa akwai kaza akwai kaza na'am kamar yadda ya zo cikin littafin a siyasa a shari'a na ibn taimiyya Allah ya masa rahama eh wannan littafi kamar ya kamata a ce mun sa shi mun karanta shi saboda yana da matsar muhimmanci a siyasa a shafiya na ibn taymiya za mu ga bambanci tsakanin siyasa na musulunci da siyasa na demokradiyya an gani amma abin da zai baka mamaki wani malami sai sanya wannan littafi akan siyasar demokradiyya ibn taymiya ta ce a siyasa a shafiya, sai wani ya sa littafin kaga ya kutsa cikin siyasar demokradiyya amma da littafin ibn taymiya kuma ina ba ta gane ka duba lizaman ka duba laziman ka duba littafin kamata kunu yi walla alaikum da tasarruf kan dan kadan an dan an dan mai tasarrufi kadan gaba mu'amalat al-hukam wa alaikum assalam kamar yaya yaya za a yi wannan manhaji ya bada goyon baya ga azaliman shugabanni shi ta yaya don haka ne kenan ce wanda ake yi duk wanda ya mutu da kwanan zarra na imani zai shiga aljanna shi ma yana ba da goyon bayani ga fasikanci fasikanci duk mutumin da ya yi zunubi ya tuba duk girman zunubin Allah zai gafarta mai yana ba da goyon baya ga azalimai su zalunci a ban mana wannan da wancan na ai ana cewa yana daga cikin aƙidar ahlus sunna a wato idan mutum ya mutu da ƙwayar zara na imani zai shiga aljanna yana daga cikin aƙidar ahlus sunna duk girman zunubi in mutum ya tuba Allah zai gafarta shi kafin ya mutu kaga sai a can zunubi na'am ina jirga abinda aka faɗa a nan wajen to shi ne amsa mu ga wancan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ المراد به صاحب الولاية الحافظ أعوذنا إنك جاء أنت يا حافظ أن يشرو أنا نفر ابن حجر الأسقلاني شي كأيني كوي أما سورة ما لم يجري الحافظ الذهبي الحافظ السيودي الحافظ المزي da sauransu al-murad bihi sahib al-walati al-uzma abinda ake nubi da shi shine ma'abocin shugabanci babba wa ku bihi kullu man uh, waliya shay'an min umuri muslimin yana riskansa yana riskan wani al'amari duk wanda ya jagoranci wani abu daga cikin al'amuran musulmi na'am fa adala fihi sai yayi adalci a cikinsa duk wanda ya jagoranci wani abu na al'amuran musulmi ya zo ya yi adalci a cikinsa shi ma yana riskansa yana daga cikin saba'atul yuzilluhum Allahu fi zillihi ma la zilla illa zilluhu mutane bakwai Allah zai mutu inuwa a cikin inuwansa ranan da babu wata inuwa sai inuwansa inna majuziyar ya hadal jaza wato an saka masa ne da wannan sakamako don mutane sun kasance a cikin inuwan wannan shugaba a duniya an gane mutane sun kasance a me a cikin inuwansa a nan duniya kare jaza'uhu fil akhirah min jinsi amali sai kuma to sakamakon shi a lahira hmm. daga cikin jinsin aikinsa a duniya jaza'an wifaqa wato sakamako ne mai dacewa hmm. yanda mutane suka zauna a cikin inuwansa a duniya haka shi ma Allah zai masa inuwa a lahira ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ɗin. na ba san gani muqaddamahu sallallahu alaihi wa sallam annahu afdalu sab'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gabatar da shi an gani a cikin mutane bakwai din nan wa aka gabatar imamun adilun sab'atun yuzilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu imamun ajilun mutane bakwai Allah zai musu inuwa a cikin inuwansa ranan da babu wata inuwa sai inuwansa sai na ce na farko shine shugaba ajili sai annabi ya gabatar da imamun ajilun an gane kuma yasa ya gabatar da shi li'annahu afdalu sab'a shugaba mai adalci shine fiyayyen bakwai dinnan an gane wannan ko shine fiyayyen bakwai nan aka ce imamun ba ana nufin mai jagorancin salloli ba mu mai jagorancin salloli shi muka sani a matsayin imam amma a yaushe ne aka fara kiran mai jagorancin salloli imam kawai wato a cikin mulki na wasu daga cikin banu umayya lokacin da al'amarin shugabanci ya fara lalacewa an gane aiki shi kanci shugaba yana jin nauyi ya zo ya jagoranci mutane sallah saboda yana rawa da 'yan mata yana fasikanci yana shan giya a yaushe ne yana rawa da 'yan mata yana fasikanci yana shan giya kuma ya zo kuma ya ce zai jagoranci mutane sallah zai zo yawa mutane kudi ba a ji tsoron Allah kuma zai zo yayi wa'azi a daina rawa da 'yan mata zai zo yayi wa'azi a daina shan giya zai zo ya yi wa'azi a daina caca kuma sannan a yaushe shugaba yana zalunci zai zo ya yi wa'azi a daina zalunci shugaban da zai ce inni la araru usan kar aina arwa wa hana kidafuwa wa ana sahibuwa ni na ga wasu kawuka sun nuna kuma sannan lokacin tsinkansu ya yi kuma ni ne ma abocin tsinkansu din to irin wayannan shugabanni wanda suke zaluntar talakawa kuma suna aikata aikin fasikanci a yaushe ne za su zo kuma su jagoranci sallah to ina ganin shugabannin suka ga cewa kurakuran su yayi yawa bar kawai a raba malamai na addini a ba su jagorancin harkar lahira su kuma shugabanni tunda suna yin kurakurai da yawa a ba su harkar jagorancin duniya shine sai shugaba ya zama sai shugaba ya zama yana mulki sai ya bar limanci hannun malamai ina ba ta gane wannan to shi yasa an ku karanta a cikin indiya ai an yi sabani cewa a yaushe ne ya halatta a yanka rago in za a yi layya a yaushe ne ya halatta a yanka rago shi lokacin da shugaba mai mulki ya yanka ko lokacin da limamin sallah ya yanka limamin idi ya yanka to wanne ne eh? shi lokacin da limamin sallah ya yanka shi ne za mu yanka ragon layyanmu ko lokacin da shugaba mai mulki saboda a zamanin salaf a haɗe suke wanda yake mulkin sallah shi ke mulkin kuma duniya ba a rabewa to tun da an rabe yanzu wane ne iya yanka rago za mu yanka ƙaulani <laughs> na? ya zo da sauki? wani ya ce wa ya zo da sauki shugaban da ya ce ya riga jagorancin addini tutun da yana jagorancin to amma shi kuma ai shi ya wakilta tashi ne ai wakili ne shi to iya ce zai kayan shi ba ai shi aka yi ai shi aka yi shi ya ga limanci idi a ranar to shi ne kuma sannan yana iya tuba liman ba shi wannan mai mulkin yana iya kai na cire ka na sawa ne shi kuma limamin sallah bai iya cire wancan na'am shi shugaba mai mulki shi ya sarar da haƙƙinsa an gani sai sa kaga mai iziya ya ce wai shin hal imamu sala awul abbasi hmm, kaulani shin limamun sallah ko limamun banu abbas ke da kaga lokacin banu abbas lokacin ne aka rarrabe tsakanin liman mai jagorancin sallah da liman mai mulkin mutane kaulani na'am na'am وقدم وقدمه أفإنهم داخلون تحت ظله domin lallai shugaba mai adalci yana shiga ƙarƙashin inuwan Allah subhanahu wa ta'ala umumin naf'i saboda amfanin shi ya game gaba daya haƙiƙa wasu sashen ma'abota ilimi sun ambata imam yuzahu fi mizanihi jami'a jami'a amali ra'iyyati cewa lallai imam ana sanyawa a cikin mizaninsa dukkan ayyukan talakawansa duk ayyukan talakawansa ana sanyawa a cikin mizaninsa hada ma shara ilayhi al'iz fi qawlihi an takaddu wannan shine abin da Izzu bin Abdul Salam yayi ishara a gare shi inda yake cewa magana shi da ya gabata qala lahu ajr bi hadhi ma da'a ilayhi min al-masalih yace shugaba mai mulki yana da lada gwargwadon abin da ya kira gare shi na maslaha kalas al-qawaid al-muslah فوائد النسبة آه، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثال ذلك الرحمن مثال من أقول الرحمن بسم الأسماء الله تعالى الرحمن سونا نيدك تكون سونا يا الله سبحانه وتعالى نبتدمن نعم، للرحمة الكاملة يا قنشي الرحمة الكاملة التي يا قنشي رحمة تكتيا التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند منزل إيرا صلى الله عليه وسلم يفتح قبل إيتا نعم لله أرحم بعباده لله والله الله شي يفتح وسيم باينسا da wannan mata ga danta wata mata ce wato Aisha radiyallahu anha ta ba ta kwayen dabino ta ba ta kwayen dabino guda uku da ta ba ta kwayen dabino guda uku sai ta ɗauki sai ta ba kowane yaro ƙwayen dabino guda ɗaya da ta ba kowane yaro ƙwayen dabino guda ɗaya sai yaron ya cinye Duk ma yaran suna miƙa hannu na taɗin ma na taɗin ma ta ɗauka gaban su shi ne ta gutsura na ta biyu ta miƙa ma wannan ta miƙa ma wannan ita ta haƙura shin wannan ƙaramin tausayi ne kaga shi mahaifiya tana da tsananin tausayi za ta iya kwana da yunwa saboda yaran ta shi to shi na ta ce to Allah ya fi tausayin bayi fiye da yadda wannan mata ta ce tausayin 'ya'yanta na'am yani ummu sabi wajadatu fi sabi wato abin da yake nufi uwar wani jariri wato da ta same shi a cikin firzinonin yaki sai ta kama shi ta liƙa shi a cikinta ta shayar da shi zammin aidan da rahama alwati'a kuma ya kunshi rahama wanda yake cikakke mai faɗi allati qala Allahu anha wanda Allah ta'ala ya ce game da ita wa rahmati wasi'at kulli shay rahama ta kayar wace kowane irin abu qala an du'a al mala'ika lil mu'minin ya faɗa game da addu'an mala'iku ga muminai. Rabbana wa bi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ya Allah ka yalwaci kowane abu wajen rahama da ilimi. Kaga nan Allah ya jingina maka sifan rahama, Allah ya jingina maka sifan ilimi. Na'am. An yi karatu. Raf'ul malam. Na'am, raf'ul malam. Allah ya mutu la'ana. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السبب الثاني سببي نتقل اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة وتقدر شيء وانسى شيء للي وان الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة وانا أبي أي كرو لإتا wanda ke nuna ba abinda ake nufi da ita kenan ba an gani akwai nassin da ya karo da ita wanda ke nuna fa abinda ake nufi da ita kenan ba misali misal mu'aradat al-am bi khas misalin mu'aradan am da khas a ce wannan nasi am ne sai aka samu wani nasi yi taksisin shi A wani mutlaq bi muqayyad ko ko mu'aradan mutlaq da muqayyad wannan nasi mutlaq ne sai aka samu wani nasi da ya taqyidin shi na'am aw al-am am al-mutlaq bima yanfil wujud ko kuma al-amru wanda yake gore wuju an gani a samu wani amri ya zo mutsalar amma a samu wani karina wanda ya nuna cewa ba wajibi ba ne sai a samu saɓani wani ya ce wannan umarnin wajibi ne wani ya ce wannan umarni ba wajibi ba ne a wil haƙiƙa bi ma ya zullo alal majal sai kuma wani malami ya ga wannan ya ce haƙiƙa ne amma wani ya ce akwai abin da yake nuni akan majal an gane ai wani zai ga nasi ya ce al'asalu fil kalam al junar dun sai wani ya ce to ai kuma ga wani karina wanda ke nuna cewa ba haƙiƙa bane majaz ne to ana iya samun saɓani tsakanin malamai na mazhaba wajen fahimtar haƙiƙa da majaz wani ya fasara nasi ala haqiqa wani ya fasara shi alal majaz kamar yadda adi bin hatib yayi fa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ثم أتم الصيام من إلى الليل to ai shi Aliyu bin Hatib ya fahimci ayan akan hakika sai ya farin zare da bakin zare ya ɗora kan fulu yana ta kallon farin zare da bakin zare an ce hatta ya ta bayyana kuma kaidul har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare na aljujin to can cikin duhun dare sai ɗauki bakin zare da farin zare ya sa akan fulu yana ta kallo yana ta kallo to ainihin bai tashi ganin bambanci tsakanin ba sai da gari ya waye shi ya ɗauki nassin ala zahiri ala hakika shine annabi ya ce lalle wannan fulo naka na da faɗi tunda har yana iya rike ainihin farin zare da bakin zare na alfijir ana nufin na alfijir ne an gane wannan gobe kaga shi ya dauke shi akan hakika alhali akwai tsarinan da ya nuna majaz to irin wannan yana faruwa wajen malamai da yawa ila anwa'i anwa'i mu'aradat zuwa ga nau'i nau'i na karu ana samun anwa nau'i daban-daban na ainihin mu'aradat wa babu wasa wannan babi ne mai fadi sosai shi sa kake ganin ana samun sabani tsakanin malamai wajen fassara aina ta'arud aina ta'arud dilalat dilalatul aqwal wa ala ba karo na yin dilalatul aqwal da kuma rinjayar da sashi akan sashi baharul khadim teku ne mai zurfi ke kune mai zurfi malamai suna ta iyo a cikin sa wani ya dace wani ya kuskure an yi karatu شرح مسائل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وهذه صفة أهل الجاهلية wannan shi ne siffar mutanen jahiliya wallahu jalla wa ala na hana an Allah mai girma da daukaka ya hana mu musaltuwa ko siffantuwa da siffan mutanen jahiliya qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wala takunu minal kada ku zamanto daga cikin mushrikai من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا اي ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم اي kada ku kasance daga wayannan da suka rarraba addinin musulunci gudu-gudu shi'a suka zamanto kungiya kungiya wayannan su ne yan hizbiya mutanen da asalin su aqidar su daya manhajin su daya saboda san rai sai su raba addini su mai da shi gudu-gudu an gani yanzu addinin kristanci akwai roman catholic akwai jehovah witness akwai wane ne akwai wane ne akwai wane ne addinin yahudanci shi maka zalika addinin kiristanci sun kasu kashi 71 nasara 72 musulmi kuma 73 annabi ya ce masu da'awar musulunci za su kasu 73 to kuma wannan kasuwan galiban wani abu na san rai ne an gano wannan ko shi ke kawo irin wannan rabuwa ɗin to shine Allah ya ce kada ku zamanto daga cikin mushrikai dan nau'i ne na shirka da gangan mutum ya raba addini ya kawo san rai a ciki an gani su ne wa'annan da suka raba addini suka mai da shi kungiya kungiya fati fati a ce wa'annan yan tijaniya yan kadiriya yan banjiya yan hallutiya yan shaziliya yan sama jannati yan wane ne yan shi'a shi'a jabariya shi'a ismailiya shi'a kaza shi'a burabiya ga sunan kala kala kala kala kaku zama irinsu kullu hizbin bi maladayhim farihun kowace kungiya tana farin ciki da abin da ke gaba tare da ita وقال تعالى الله يجي الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لن يوئنن da suka raba addini gutsu gutsu suka zamanto kungiya kungiya fati fati ba ka tare da su cikin komai ba ruwanka ya rasu da layi da su cikin komai hmm. duk mutumin da burin shi ya raba al'umma mutumin da burin shi ya raba addini annabi bai tare da su cikin koma menene shi ba ruwan annabi da yan hizbiya hmm. innama amruhu min Allah kawai al'amarin su yana nan zuwa ga Allah Allah shi ya san yadda zai yi da su ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون sannan kuma sai ya ba su labarin abin da suka zamanto suna aikatawa وانظر على رسوله شرع لكم من الدين الله يا سوكر ومنزنسا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الله يا شرعنتا muku addini shar'antawa wanda a wato ya shar'anta muku addini addinin da yayi wasiya ga annabi nuhu da shi wallazi awhayna ilayhi da kuma addinin da muka yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah wama wasaina bihi ibrahim da abinda muka yi wasiya da shi ga annabi Ibrahim wa Musa wa annabi Musa da Isa mm, ana fi mudde cewa ku tsayar da addini ku tsayar da tauhidi wala ta tafarraku kada ku rarraba a cikin sa ku tsayar da tauhidi kada a samu rarrabuwa hada huwa alladhi shara'a Allah wannan shine abin da Allah ya shar'anta ikamatu ad-din huwa li Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wato tsayar da addini wanda shine addinin annabi Nuh da addinin annabi ibrahim da musa da isa da muhammad sallallahu alaihi wa sallam gaba daya huwa dinul anbiya jami'a shine addinin annabawa gaba daya lakin zakara haula sai dai lakin zikiru haula lakin zukira haula hmm. sai dai an ambaci wa'annan li'annahum afdalur rusul abinda yasa aka ambaci wa'annan saboda su ne fiye yin manzanni wa azmi su ne ulul azam minar rusul su ne manya-manya su biyar na nu annabi nu da ibrahim da musa da isa da muhammad sallallahu alaihi wasallam هم أولو العزم وإن سولي أولو العزم وعبد الرسل سولي في أي منزلني قبل وعقد الله ميثاق من جميع الرسل Allah ya كرب القوري daga dukkan manzanni alƙawari wanda bai yiwuwa a kwance shi daga dukkan manzanni musamman ma a keɓance wa'annan manzanni guda biyar ulul azum. Allah ta'ala ya ce idan akhadna min an-nabiyyin mithaqahum a lokacin da muka karba daga annaba mun karbi alƙawarin mun karba daga gare ka ya rasulullah da annabi nu ibrahim da ibrahim da musa isa ibn maryam da annabi isa dan maryam wa akhadna minhum mun karba daga gare su alƙawari mai kauri wa jami'u rusulun dinuhum wahid dukkan manzanni gaba addinin su ɗaya ne wa ibadatullahi wahda shine bautan Allah shi kadai la sharika la ba shi da abokin tare addinin jami'ur rusul addinin dukkan manzanni a game wa khassatu khususan kuma shine addinin manzannin nan guda biyar a keɓance la yuqbalu istilaf wala tafarruq eh la yuqbalu istilaf na'am baya karban sabani ko rarrabuwa to kun wannan an ga mana baya karban me in san samu ne a ce musulmin duniya gaba ɗaya ra'ayinsu ɗaya aƙidansu ɗaya manhajinsu ɗaya sulukinsu ɗaya wato musulunci samsan bai son saɓani ya sa musulunci yake wa a Mubi bi layi jami'an wala ta farar ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya ka ku rarraba kaga irin rarrabuwan da aka samu yanzu cikin al'umma ga ɗariƙa 'yan ɗariƙa sun raba kan al'umma sosai za ce dan wannan dariƙa baya kai baya kai ziyara zuwa ga wani shehi in ba shehin dariƙan shi ba baya karanta wani littafi in ba littafin shehin shi ba an gani abin da bai yasa 'yan dariƙa suka haɗa kai a yanzu saboda zuwan ahlus sunna tun ga ahlus sunna za su yi musu tsakiyar da babu ruwa amma da ana tsananin adawa tsakanin 'yan kadiriya da 'yan tijjaniya da ba abin juna sallah ba a ga maciji yan ɗariƙar tijjaniya su ne yan ƙabalu yan ƙadiriya su ne yan sadulu an gane wannan ko amma da izala ta fara wa'azi ba labo kuma ya zo ya fara yana tona asirin ɗariƙa sai suka haɗa kai amma fa har yanzu wani lokaci wato abin yakan motsa akwai wani wa'azi da aka taɓa yi na maulidi a kano sai wani shehi wani babban shehi sai ya manta ma cewa kaza ya ce duk wani shehi a duniya gaba daya wato yana kwanciya shehu jani ya taka shi yace duk wani shehi yana kasan shehu jani ya kawo falalan shehu tijjani yace sai abdul azul jelani da sauransu to bayan ya gama ana maulidi ne ba sai wani daga cikin malaman dariƙan aziriya ce to alhamdulillah shehi dai ya yi bayani mai tsawo duk da abin da ya haɗa mu a nan shi ne ainihin maulidi na biyayyen halitta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya haɗa mu maulidin shehu tijjani ko ko abdulkadir jelani ba da a ce maulidin abdulkadir ya haɗa mu da mun nuna maka wane ne abdulkadir jelani da kuma falalan shi kuma da mun nuna maka babu wani waliyi wanda yake sama da abdulkadir jelani kaga sai tana so ta motsa amma jona to irin wannan sannan masu bin mazahib an gari masu bin mazhaba su ma galiban za ka tana kawo saɓani musamman masu guluwi daga cikinsu za mai bin mazhaba zai gaya maka cewa mazhaba abu hanifa ya fi duk sauran mazhabobi ya kushe wani ya ce ma mazhaban imam malik ya fi duk sauran mazhabobi ya kushe wani ya ce mazhaban shafi wani ya ce mazhaban ahmad kaga wannan gaba ɗaya duk rabuwan kai ne me zai hana a tattara gaba ɗaya zuwa ga shugaban halitta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gari dukkan gaba ɗaya in ana sabani a koma zuwa ga Allah da manzansa a yi riko zuwa ga Qur'ani da hadisi an gari kada a zo a fifita ra'ayin mazhaba akan abin da ya tabbata a cikin Qur'ani da hadisi idan muna so mu samu haɗin kai ba ma so mu ringa gaba da juna dukkan mu gaba ɗaya mu tattara ƙarƙashin ƙur'ani da hadisi wannan shine shawarar da ƙur'ani ya gaya mana ƙur'ani bai ce mana in muna saɓani mu koma zuwa ga mazhaba ba ko akwai da ƙur'ani ya faɗa haka cewa in kuna saɓani kan aƙida kuna saɓani kan mazhaba kan kan ainihin furu'a kuna saɓani kan kaza ku koma zuwa ga mazhaba akwai inda ya faɗi wannan cewa ya fa'in ta na za'atun fi shay'in faru duhu ilan lahiwar rasul ta ƙul'ani ya ba mu abinda zai kawo mana mai zai raba mana gardama in kuna saɓani cin kowane irin abu ne ku mayar da wannan saɓani zuwa ga Allah da manzansa ashe babu abin da zai kawo wato babu abin da zai yi maganin rabuwan kai ya kawo haɗin kai kamar bin manhaji na salaf in dai za a bi manhaji na salaf kuma a bi shi akan ka'ida to insha Allah za a samu haɗin kai amma in dai za a bi manhaji na salaf akan yaudara da baki ana kiran manhaji na salaf amma a aikace ana yin hizbiyanci ba za a samu haɗin kai ba wani zai laɓe da manhajin salaf amma kuma yana kira ne zuwa ga kanshi yana so ne ya gina kanshi amma sai ya biyo ta manhaji na salaf yaya ake gane irin wayannan su ne mutanen da ke kira zuwa ga wani malami ana kokarin a yi tallan wani malami a nuna shi kaɗai ne malami sauran malamai kuma a kushe su an gani alwala'u walbara'u yana tare da kai ne in kabu wannan malamin in kabu wannan malami wato Dille za a rufa in baka bi wannan malami ba baka karatu wajen wannan malami duk kirkin ka duk salafiyan ka a banza Ba ki dan salafiya ne ina yake zuwa karatu kaji dan salafiya ne eh, ina yake zuwa karatu to in baya zuwa karatu wannan wajen an gama ka rinka zuwa karatu wajen malam ka zo in ka zo karatu wajen malam ba za ka ƙara zuwa wajen wani malami ba saboda ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa jan taku ya fi kowa ilimi ya fi kowa kaza to suka ce to abin da za a yi kai ma ka zo wajen nawa malamin ka ne ni ma malami na ya fi kowa jan taku ya fi kowa ilimi ya fi kowa kaza mu rinka zuwa na juna hmm. a'a ni ka san gaskiya ni fa malami na kadai na ya da shi a sha shi yana kokarin ana ha maza ha mata a je wajen malamin shi amma fa bai yarda shi ya je wajen naka malamin ba haza ainul hizbiya an gani duk wanda kaga yana ta ma zo waje kaza sai to abin da zamu yi a raba yau mu je wajen malami na gobe mu je wajen malamin ka to irin wannan ya taɓa faruwa wani aka janyo shi yana kama wani talla a zato abin da zamu yi zo mu je wajen malami na da ya je wajen malamin to ɗaya so biyu wala sai kasa zama tun da za ka iya zama ne ba zan iya zama ba kowa ya na shi. musulmi to wannan ba karamin hadari yake da shi ba irin wannan shi ke rugurugu da salafiya biyarci, a ringa tallan wani malami kuma ba wai ba malamin ya fi kowa ba ne ba ba wai ya fi kowa tsoron Allah ba ne? ko ya fi kowa ilimi ko ya fi kowa kaza a'a kawai da karfin tsiya ne ake so sai ya kai to irin wannan ba karamin kuskure ne, ka bari mutane su wala yi karatu wajen malaman suna su fa'idantu an gari tun mutumin da yake so ya raba kan al'umma yana kira zuwa ga wani malami yana kuce sauran malamai mutumin banza ne ba dan salafiya ba ne ƙaryen salafiya yake na'am wala ya kulli kulli wahidin wato babu wato wani mutum baya baya kasancewa yana da addini wala ya kulli kulli wahidin ba zai yiwu a ce kowa yana da nashi addinin ba wala ya kulli kowa ya fata dinu kowa kowa kungiya yana da addini innama dinul jami' wahid addinin duka shine addini ne guda daya shine musulunci wa dinullahi jalla wa ala shine addinin Allah mai girma da daukaka ala jami'il khalq eh wanda yake ya daukaka akan dukkan halitta ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai su bauta mini insha Allah na'am shi biyan sunna kenan riga shi ke wanda ya san dai ta dace da za'a a yin biyan shi ba riga ne wannan magana ba fa ina magana da kowa ba ne. duk wanda abin ya shafa in ka same shi in a tudun wada yake dan hizbiya ne in a kawo yake dan hizbiya ne in a kano yake in a ingila yake in a saudiya yake in dai wannan shi ne ɗabi'an shi kamar irin masu cewa mu ɗan albani ne kawai nasiruddin ba romu da ibn ba mu ɗan usaimin ne kawai ba romu da sauran malamai wannan biriya ne wannan hizbiyanci ne ɗan salafiya zai rike duk wa'annan malamai to wa'annan malamai na ne an gano wannan ku to wannan shine insha Allah subhanaka allahumma a asar da yawa assalamu alaikum wa rahmatullah ana tunatar da yan uwa yau insha Allah akwai muhadara da za a gudanar a masallacin Boston daidai gwasulusi opposite din police station Eh, police station eh, saboda haka yan uwa sai su kokari su halarci ma'adana tsakanin magari zuwa isha ne ah, wanda zai mu'adaran shi ne ustaz nuruddin abu safiya malam ne zai taliki insha Allah saboda haka yan uwa sai kokari a halarci mu'adara ne mu insha Allah wannan shi ne insha Allah to kuma gaskiya yana da muhimmanci in ana ga irin wannan muhadara yan uwa su riga ba da muhimmanci wajen halarta kaga duk wanda ya halarta wannan muna so mu ganshi a can insha Allah wanda ya halatta wani insha Allah muna so mu gaji da shi a can a dace da Allah ba da haɗin kai wajen a dinga halartar muhazarori kada ya zama to kawai karatu muke zuwa mu yi malami in zai in zai je muhazara ba ma ba shi haɗin kai da Allah a dace a dinga ba da haɗin kai shi ma wannan yana daga cikin ci gaban da'awa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk